رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شبابين ما شاء تقص. cikin wannan wata mai albarka na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da <clears throat> na ji bakwai ga wata hul bakwai ga watan uku na dubu biyu da ashirin da shida wannan masallaci ne albarka na ashaq abubakar gumi da ke mariri titin da dubu road kusa da kasuwar ingoro goro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 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي يأتيه من بعد الله أفلا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه da yake yanzu kaga ko kana mutumin da ya riki kan zuciyarsa shi ne abin bautarsa ko ya riki ubangijinsu shi ne kan zuciyarsa ta iya takadiri da ta'khiri afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin ka ga wanda ya rike abin bautarsa shi ne san zuciyarsa wa adallahu Allahu ala ilm kuma ubangiji ya ɓatar da shi a bisa ilimi ba da jahilci ba wa fatama ala sam'ihi ya rufe جنسه أقل جهود جنسيته وجعل على بصره إشارة يسمي ريانا ويتقضى يرث إذن ومن يهديه من بعد الله قل إلا الله يوم وعيك شريدش أفلا تذكرون إذا ذاك زمان ما في ثنانيبا ثم ذاك ذاك في ثنانيبا wato malamai suka ce akwai wanda shirya ne da san zuciya da zama abin bauta abin da ake ce mai san zuciya shine halin yahudawa mutum ya san gaskiya ya san abin da ya dace ya san abin da ya kamata a addinance a harkar rayuwa amma zai rufe ido ya ƙi bin wannan gaskiyar ko don kasantuwar in yake zai bi abin zai taɓa ƙungiyar shi ko ƙabilar shi ko yankinsa ko ɗan uwansa ko dai makamancin haka ma'ana dara za ka ci za ka ci gida sai ya ƙi dalilin an abin da haka ba ne wannan shi ne son zuciya an jibi ta bara ko ta'ala ya yabi ko ya nisar da mu dangane da waɗansu wasiyoyi da ya nuna guda goma قل تعالوا أسمع ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من نهم نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وساكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفس إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبأهل الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فإذا أتكم آية ta kusa da ƙarshe ce wa iza kulkun ku adilu wa lauka na zakurka in za su yi magana ko za su yi hukunci su yi adalci ko da ya shafi kusa da ku wanda san zuciyar ne shi yake kashe ne shi yake lalata rayuwa shi yake kashe hatta addinin da zamantakewar yau da kullum wanda abin ya shafe ne ya shafi gidan ya shafi kaza to kawai abin nan fa ba zai ba a tsagamin ta sai wannan zurar wannan shi ne hana ka ci gaba haka ko za a bi wannan doka za ta taɓa mu za ta taɓa ɗan uwa ko za ta taɓa alhaji wani da za ka sai an sani da za a yi duk a murɗe wannan gaskiyar wannan son zuciyar idan a addinin ne mutum ya ne da son zuciyarsa ya zama abin bauta ke shi kuma abin da Allah yake so kawai in ka gano abu kaza ba kyau ko ya shafe ta Allah ya ce annabi ya ce kawai ka bashi babu magana son zuciya ba maganar aini a haka muka kafa ƙungiyar mu dole haka za a zama ko a haka muka gina ɗariƙar mu dole haka za a yi ko a haka muka gina tafiyar mu dole haka za a yi ba aya da ba hadisi da komai ya ka kafa za mu canja ba wallahi wannan san zuciya ne ittiba'ul hawa yana daga cikin madakhilul shaitan abinda shaitan yake samun kafa a cikin dan adam ya fatar da shi amma daga cikin kan zuciya malamai suka ce ya shafi hatta girman kai kan karɓar gaskiyar don ganin cewa wanda ya faɗa ko bai kai ka ba ko bai isa ba ko bai kai ka shekaru ba ko bai kai ka ilimi ba ko bai kai ka kuɗi ba ko da aka ce ka ga isa ya gaya maka ba kai ba za ma ka gida ba za ma ka saurara wannan shi ne kan zuciya halayen mu daga cikin halayen kafirai halaye ne daga cikin halayen makiya Allah amma duk mai son gaskiya zai ga zuciyarsa a cikin wato a faɗaɗe in dai magana ce ta shafa Allah ya ce annabi ya ce sai shi ta shafa sai ce alif sarki ra'a ko ya ji ya karɓa ko kuma haka ya kamata a yi shi ne ma'anar ittiba'ul hawa ɗan zuciya ga abin da yake daidai tsoroni da za ka duba tsoroni ne kai kana ganin cewa tun da kai ga abin da kake so dole haka za a yi wannan kame da son zuciya zama abin bauta da shi ne Allah ya ka ga irin wa'annan mutane a fara'aita mani ta haza ilaha ko hawa ku kada yana daga cikin ilai a gurin na hau, wanda yake kawo maf'ulun bihi guda biyu ittakhadha ilahahu hawahu ya riki ai abin bautarsa shi ne son zuciyarsa sannan wa adallahu Allah ala ilmi kaga ubangiji ya kasar da shi kenan akan ilimi kaga kenan son zuciyar ya da akan ilimi akan kansa duk yahudawa haka ce da wanda ya ba hali irin na kawai ni na san haka ne amma ba zan ba ba ko kuma wannan hadisin da ka kawo kawai ni na san haka ne amma ya saba wa tafiyar mu da haka ko ba za mu yarda da shi ba da haka ji mutane suna da irin wannan ra'ayi suna da irin wannan maganganun kawai da ke hadisin ka ni sai ba zan ba ba to maganar ta wuce ta ba ta wuce ta Allah da irin wannan in dai aka yi Allah rabbi aka yi annabi rabbi da irin wannan wallahi yana fita da mutum daga musulunci to kana da wani Allah kenan bayan bayan bayan wanda annabi ya zo da shi adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi khatama sifa da daga cikin sifofi na da kuma ji ko da ma'anar khatama shine aikinin din abu a rufe abu a rufe abu a yi koba ɗinsa sai da ba abin da zai shiga to zuciya da zuciya ke wasilin a rufe su idan aka rufe su shirya ba za ta shiga ba gaskiya ba za ta shiga ba daga cikin kutofin zuciya da ubangiji yake mata aba ba Allahu ala qalbihi khatama Allahu ala qalbihi khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim amma wa ala absarihim gishawa shi ido ko ba a cewa khatama ala basari sai dai a ce an sa gishawa wato an an sa wani an sa wani abin rufewa an rufe ubangiji ya rufe duk zai ji gaskiyar amma ba zai karba ba saboda son zuciya a kalbihi zuciyar mu ba za ta taɓa ganewa ba ba za ta taɓa fahimta ba kamar da annabi ya ce duk wanda ya yi juma'a uku a jere bai je masallacin juma'a uku ba a jere ta hawuri don wulaƙanta su da su iya fitafan da ha kawai yana zaune a gida da zai je ba annabi ya ce ba Allahu ala kalbihi khatama Allahu ala kalbihi Allah zai rufe zuciyarsa shi kenan ba zai sake fahimtar gaskiya ba ba zai sake gane gaskiya ba wa ja'ala ala basarihi ishawatan ya sami idon sai sanya yana da ba zai ga gaskiya ba ita ce waɗannan kowa a ba waɗannan organs guda uku da ji da gani da zuciya da su ake fahimtar komai na addini na ilimi na ci gaba duk wanda ya rasa su ya za ka fahimtar da shi sai na za ka fahimtar da wanda ya rufe waɗannan kai guda uku kaga dai ko sauyin bukuman ƙaunin sau da aka ba ji ba zuciya babu gani babu shakka ba yadda za a shirya ta shiga mutum ko baya gani إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إن zuciya tana تناره zai fahimci gaskiya zai bi ta zai gane ubangiji ya ce irin wayannan mutane wa zai shige su amma ya hadihi min ba'dillah afala tadhakkarun ya kan mutum na son fahimtar gaskiya da gane gaskiya ya bar zuciyarsa ciki kuma ya saurare ta daga hannun kowa ya ji ta daga hannun kowa duk inda ta zo ya karɓe ta da idan basira abin da yake na shirme ya bar wa shi abin da yake na ƙarya ya bar wa shi abin da yake nufin zuciya ka ne shi amma karka ce ba zan saurari wani ba ba zan ji shi ba ba zan ma abin da ɗansa ba sai dai in ya bayyana a fili irin wanda malamai irin fi ma malik yake cewa karka saurari masu irin ɗanan mutane musamman ba ta da ilimi don kasu batar da kai akwai malaman da fi ma malik suka hana kar a saurare su saboda suna da son zuciya ko suna da wasu maganganu na ɓatarwa akwai kuma idan ba ka da ilimi kila sai a sama shubha sai a sama shakku sai a sama kokanto a cikin addinin ka shi sa malamin suke hanawa amma ba an hana ba ne don kar ka karbi gaskiya da ka. za ka iya kayyafa ya faɗi gaskiya ka ji za ka iya ko to ɗan ya faɗi gaskiya ka karɓa misali ko ba musulmi ba ne faɗi gaskiya ka ce in abin da za ka share ne ma ka yi ka ce lallai wannan ba musulmi ba ne amma ya faɗi gaskiya kuma yana da kyau a yi la'akari da ita me yasa saboda kai kana rayuwa ne ba da son zuciya kana rayuwa ne da hankali kana rayuwa ne matsayinka na ɗan adam da Allah ya gine ka hankali da zuciya mai kyau kar ka zama mahaukaci amma idan ya yanko kawai za a rika sarrafa ka kar ka saurari wani kar ka ji wani to ya tabbata kai ba ka da tunani naka na kanka ke ubangiji ya ce wa qalu wa qalu ma hiya illa hayatuna الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يغرون وقالوا كما كافرين من سكت ما هي إلا حياتنا الدنيا أي باب وانا أبو ديرجي كولا يرمي دام الدنيا نموت ونحيا نعم دام نموت لا كما نتغفر وتساب ولا يوار وما يهلكنا ba abin da zai halaka ni ya lalata ni illa daharu sai zamani da ci gaban rayuwa kawai a akwai wanda hariya ake cewa wanda ke ganin mutum ya mutu da zai sake rayuwa ne a wata duniya ta daban za a sake haihuwarsa ne a wata duniya ta daban ya mutum amma zai ci gaba da wata rayuwa shi ne na mutu wa na haya haka ba a yi kai haka ba a yi kai babu wani tashi ranar kiyama wa ma na hannu bima ba uti ba wani tashi da za a yi wanda za a tashi ai da mun ga iyayenmu da kakanninmu da za a tashi ina in shekara dubu kaza da suka wuce har yau da muga an tashi su a shedan yi mutu wahayi wani inda hariya su ne masu ƙaryata Allah masu cewa ba su da Allah ba kwanan bayan fara samun su suna jan hankalin wasu daga cikin mutane baƙaƙe hausawa ana musu irin wannan kiraye-kiraye su zagi addini su zagi mun annabawa sai da ƙarya ne su zagi Allah su ce wannan Allah naku da kuke cewa su ba ruwansu da wani kirista ko musulunci ne yan ko ya ƙarya ne a yi rayuwa a ji daɗi ba wani halal ba haram na akwai wani ɗan jahannama yi yanzu ba na jin labarin shi ya mutu ne ko kuma Allah ya yi jahannaman da shi zai ku ta hannu da ya ce ɗan jahannama ne ciki gana ya gina su ɗinsa ya zagi Allah ya zagi manzannin Allah ya ce duk ƙarya ne ya zagi musulunci ya zagi kiristanci shi bai da Allah ba ya ce duk ƙarya ne ko wannan ne to ko da an rufe shafin nasa ko kuma Allah ya rufe shafin nasa gaba ɗaya kan jahannama Allah ubangiji ya kiyaye wato duniya fa akwai iska akwai akwai yasa da irin in dai sana Tana da riba abinda ba ka gani ba wallahi wani abin kana ji kana gani musamman kana bibiyar bidiyo din nan wato har ka bai buga wani da na gani kwanan ba su yana turfa wa iyayensa zaki kwanan ne ma ya sake fitowa yana zagin uwarsa da ubansa mace wai Allah sun suka haife shi kuwa sun suka haife shi da gaske ko da haushin mutum na ji wasu da yawa sun gani wai taɓuwar ce wannan ko ko yanzu kuma yana magana za ka ji ba saɓo da wanda zai hau midiya ya kasa hoto ya yi magana ya sa kyamara duniya ta fiye isar da saƙo aka su babu magana hauka kawai tsabar iskan ne na rayuwa ake wani matsayi da ba sa jin kunyar kowa an gudu Allah ka tsare mu waɗannan su ne suka ce ba wa suna illar illa daha dahr lafazin ad-dahr ya zo da ma'anar shekara a larabci ya zo da ma'anar zamani baki ɗaya الدهر شكرا الدهر زمن وما لهم بذلك من علم كما الله yake ba su su da wani ilimi akan haka wato shafi fari ne kuma take faɗa ilhum illa yazunnun zato suke da shafi fari kawai ya furtun yazunnun amma ba wani su suna da ilimi suke aiki ba وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائهم wa idza tutla alaihim ayatuna irin wannan mutane ana karanta musu ayoyin mu bayyinatin bayyinanu ga ta asiri ba shakku ma kana hujjatuhum ba su da wani reference ko ba su da wata hujja ko ba su da wani evidence da za su iya kawowa illa an kalo hujjar kawai sai dai su ce kawo mana ku fara dawo da iyayen mu in kuntum sadiqin inda gaskiya amma ba ku dawo da mutanen da ba mu kuma ku rike mana alƙawarin za mu mutu har mu dawo wannan ba za mu taɓa da da shi ba wannan shi ne hujjar ubangiji sai Allah ya ce ni يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل الله يحييكم فكي ألا من يولي جل وعلا ya sauye kan shi zai rayar da ku ko shi yake raya ku dama sun mai kan sannan ya zo ya karɓi rayuwar ku ya kashe ku sun mai ya jima'u kun ila yamin kiyama kana shi zai tattaro ku zuwa ranar da za a tashi alkiyama akwai idan alkiyama ta zo lare da su yadda ba wani shakku a cikinta babu kokanta Allah ya tabbatar za ta zo in ma mutum yana da kyau ko ya daina Allah ya nassantar wallahi kiyama za ta da amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltu wa dhalika 'ala allahi yasir da amal yake da amal ladina kafaru wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'ath allahu man ya mutu sun yi rantsuwa iyakar ƙarshen rantsuwa da ce wallahi duk wanda ya mutu ba zai tashi ba la ya ba su Allah kuma mai mutu ai da ba Allah ya tashi wanda ya mutu domin kuma mun rantse wallahi tallahi Allah zai tashi wanda ya mutu ta wani magabaci da ya wannan rantsuwar ya ce ya ubangiji na rantse wallahi za ka tashi wanda ya mutu yanzu Allah ba za ka ya mana ka da ba za ka tausaya mana ba ka haɗa mu gida ɗaya da ni da na rantsi sai ka tafi wanda ya mutu da wanda ya rantsi sai ba za ka tafi wanda ya mutu ba ya ubangiji kar ka haɗa mu gida ɗaya da shi ba haka ne. ne mun ce la yaba asanna ne. min wallahi sai Allah ya tafi wanda ya mutu kuma sun ce la yaba asanna lahu min da ka sai ka shiga gidan wuta in sha Allah ne mu shiga gidan aljanna saboda mun saba da ko a cikin ra'ayi da aqida yadda ubangiji yake so a rayu akai walakin aktsara nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane masu irin wannan aqida Allah yake ba su san Allah zai tara mutane ranar alkiyama ba na'am ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون نعم. وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى اليوم تجزون ما كنتم تعملون ولله ملك السماوات والأرض ملك سمي da kasai kana Allah ne tabbatuwar tun da Allah na da mulki kenan ba abin da ba zai iya yi ba Ta yau mata kun sa'atu ranar da alkiyama za ta tashi ranar da alkiyama za ta mutu yau ma idin ya tsarul mubtilun a ranar masu karya masu ɓarna wanda ba sa son gaskiya wallahi sun shiga uku sun yi asara sun lalace alal akalli malamai suka ce mafi hankali mutumin da ya yarda da alkiyama ba haka ba domin abin da da ni da kai mu kaddara alƙiyama nan ba ka zo ba ni na yarda kai ba ka yarda ba a ba ba ka yarda ba tun da ne ko za ta zo ko ba ta zo ba wa hankali ni na ce za ta zo misali sai ka ce ba za ka zo ƙarya ne na yi imani da ita imani da ita bai cutar da ni ba rashin imani da ita ko bai cutar da kai ba a yanzu Allah ya ce zai cutar da kai idan ya tabbata daga can za ta yi to ya duk wanda bai yarda ba zai sashi a wuta sai ga har ma ta yarda kuma ka yi imani in ta zo ta neman ma ba ta zo gado ta nima ko ba haka bane sai da aka a hankalta sai ne mai hankali sai da kai yarda da magana ta fito daga Allah ko da haka abinda aka ce mata mata ce ga mayaƙa nan za su za su yaƙe ta za su yaƙe su ku yi tanadi kace ba wani mayaƙa ni ba abin da zan tanada kace kai ni yi tanadin nan mana in sun zo ta ni'ima ni samu abin kare kanmu in ma ba su zo ta ni'ima ba yi fi hankali wanda ya tanadi amma da za ku gode kuma ku kai da ke tana duk ka gaba da hankali a ciki ba ka duk kai da kiyama ne ya rage ka dan kai da kiyama ne ya tauye ka a rayuwar duniya babu ne da muke yarda da ita ne aka gani a jikin ya rasu babu amma mun yarda ne saboda Allah ne kaɗa, annabi ne kaɗa, magana ko ta gaskiya wanda bai yarda ba kuma shi ke cin asara a dubin a yau mata kai musa'atu ya tsari ne fitilun la babu shakka suna cikin asara wata ra kullu ummatin jasiya za ta ga kowace al'umma a gurfane ta lantasa ta yi saranda ta yi zubin as ta tabbatar da ba za su iya komai ba a gaban Allah kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta zuwa ga takardunsu zuwa ga abin da suka aikata alwama ta ji zauna ma sun kun ta'amale yau za a sata muku abin da kuka kasance kuna aikatawa sarata muka kiyaye idan ka tare dokokin da Allah ya ce idan ka zo shi nan sai da ka samu tafiyar hankali amma ba ka yi ba ba ka tsare ba kuma ga shi ta da aka je ka jinta kanka a cikin matsala wani Allah ka tsare ni na هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم هذا كتابنا الله يتوانا لتاكم منينا القرآن يجنب والله ينا مغنى أكنكم ينا قرسي أكنكم دفتها هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق يتلفظ عليكم بالحق yana furci da gaskiya ne akan ku ba wasa yake ba ba ƙarya yake ba ba saƙo ne ya bace sai mutum ya zo kiyama ne zai rena kan yace wallahi an gaya mu an fadakar da ni ake ganin kawai kamar wayo ake min da hankali ake ganin kamar dabara ake min yantiku alaikum bil haqq inna kunna nastaghfiru ma kuntum ta'malun abin da suke aikatawa kuma muna kwafai muna fotokafi muna iskin istinsafi ubangiji ya ce duk muna rubutawa muna nasu muna isinsa wata Allah ya riga ya gama da ɗin komai duk abin da kuka aikata a hannun yake a rubuce yake kamar yadda muka sha fada akwai mala'iku masu rubutawa akwai ƙasa tana ɗaukar hukum sannan akwai mutane ko kansu shaidu ne sannan ga wannan ne mari da Allah ya sa wa kullu insanin alzamnahu qa'irahu fi li'unfi akwai wani memori da Allah ya kafa ana rikodin din duk rayuwarka wa nakhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura wani kiyama za a fito da shi a wata da shi kamar littafi a matsayin a rubutu yanni za ka tsare a ciki malaikun da suka rubuta kiramin katibi su za ka tsare wa yursilu alaykum hafaza su za ka karyata inna rusulana yaktubuna matan tamkurun su za ka karyata to ga shi duk sun rubuta don ka ce musa gaskiya mai kamata ne ko sarri aka yi a aka to shi kenan a da ne marin a gani kuma marin da zai yi bayani duk abin da aka yi rikodin sannan a ce ƙasa ta yi bidiyo ta bar sama ita haɗa hotonta yana idan to haddisu akhbaraha za ta ba da duk labarin ta ga ɗaukar hoto yanzu wannan da su ɗauka ake a waya duniya tana gani kowa nasa nuna shi za a haska ya gani bayan an tashi daga karatun za ka zo ka gani wannan ɗan adam ya iya ɗauka shi Allah ne zai ɗauka ɗan adam ya yi nesa, shi Allah ya kasa sa ƙasa ta ɗaukar masa wata kai kake yawa bayan ka kuma kai da naka virus na yake shiga sa ko da wasu shekaru a nemi shi a rasa ko a yi komatin ɗinsa in ka su ne kake takama in ka yanzu wata guda ne ko wata noma ko kan ma zai tafi ka wa bidiyon zai tafi da shi na Allah yana nan ya ajiye inna kuna nasta ko kuma kun tunta mai virus da zai shiga ba za ya ko matin ɗinka ba ba komai ranar kiyama za a sa ma gani a majigi a ce a kunna masa ya gani kai ne wannan ko ba kai ba sannan mutane ne su je ne annabi yace an kun shuha ba Allah fil ard kai ma ce dan Allah ne a ban kasa sannan Allah ce wa ana sala'at wa satartu ni ma na gani na rufe asiri ne shiru to ya da ka kare ta a cikin waɗannan shaidu gaba ɗaya haka lalle ɗan adam ana kewaye da shi game da komai duk abin da ya aikata na فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا أما وأن سكى إيمان سكى أمن تجدس أظن مسلمتي وعملوا صالحات سكى أيكي من شوء أيكته فيدخلهم ربهم في رحمته su kan ubangijin su zai سوتك الرحمة su الجنة rahamarsa cikin ذلك هو الفضل المبين ذلك هو الفوز المبين wallahi wannan shi ne rabo a fili a bayyane mutum ya rabo ta ya sami kara Allah ta kwa madarsu na wannan labina kafaru kun takun ayati tutla alaikum fasa استكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا أما فقوا أن لك كافر كيس أفلم تكن آياتي سيأتي بسيشن آيين اتلا عليكم وأن أكي تامكم بس كسن شيباني سنة زومكم أن تامكم أفلم تكن آياتي تتلا عليكم آيين بس كسن شيئانا بيها مكتواني مكتلاوة سبق astagfirku kuka girman kai wa kuntum qauman mujrimin kuka kasance mutane masu laifi haka ba ta faru ba Allah zai mutu waɗannan tambayoyi irin to yayin san ayoyi wa qala lahum khazanatuha alam yatukum nazir alam yatukum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qad bala asu ce wallahi duk an yi wannan ma sai ce wai ba وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة نعم. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمسلمين مستيقنين وإذا قيل كما دستن دا أكثر أكثر وعظم دا أكثر مثل إن وعد الله حق kun ga fa alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin Allah ba ya tashi wallahi kiyaman nan za ta zo lalle ba ƙarya ba ce wa sa'atu la rayba fiha alƙiyaman nan ba fa ko kwanto sai ta zo kulkum sai ku rika cewa ma na dari masa mu ba mu san wani abu shi alƙiyama ba in na zunnu illa zanna mu kawai muna da wani irin zato ne kawai amma na hannu bin ni mu ba masu tabbas ba masu yaƙini ba ne yaƙini shi ne rashin shakka yaƙini shi ne rashin wato shi ne tabbas abin da ya ranto ilmin yaƙin ko ainihin yaƙin ainihin yaƙin ilmin yaƙin ilmin yaƙin yanzu kana da ilimin tabbas musulunci gaskiya ne ba ka shakku qur'anin nan maganar Allah ce annabi gaskiya ne duk da baka taba ganin shi ba amma akwai abin da kuma ainihin yake ne idan kama ya gani ya tabbatar isa Allah yake cewa za su gabatar da shi malakara wunna sun malakara wunna ha ainihin yake za su ganta karara الله تسامي دوسي نعم وبدا لهم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا لهم سيئات ما عملوا دنيا هم اي كان ابن بسك اي كتاب ينزل فجنا اغريس هي توفي لي اغريس وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون duk abin da suka kasance suna izgili da shi wa annabawa da masu wa'azi yanzu zai zo tun su ya riske su ya kama su ga shi karara a sai to me za ku ce kuma yanzu yan jaridar lahira su hira da a sai to yanzu me za ku ce kuma ka su tarin ta kanka a gefen jahannama za a saka ya za a yi sai da haka ba yi da za ka yi sai dai ka ce kawai ai in aka sami kawai an yi adalci shi ke nan Allah Ubangiji ya kiyaye وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل اليوم ننساكم فأتيت يوم كما هكا داني واتي كما من تاركم فما نسيتم لقاء يومكم هذا كما يدى وانا يوم الناس كوكا من تاركي كمرمى بقصان انكو كركبيرا كوكا واتي لشي موما ايضا من تاركم فاتو كما يوم سماء رفكي سوا قال ربي لما شركنا اما وقد كنت بصيرا قال كذلك أخذت آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى وده كمان تعلم هو كلام من تارك وقيل اليوم ننساكم الله يقول اليوم أيوم ننساكم وما دام من تارك كما نتيتم لقاء يومكم هذا يدعو كمان تكون ونزل جنه إذا ما تنبع من تعين الله شرع بشين يا يده kuma yana aiki don wannan rana alkayyisu man dana nafsa wa amira lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala allahi amani duk wanda ka ga yana aiki don ranar lahira da bai manta da ita bane ya yi duk abin da zai iya na abin da zai Allah ya hore mishi wa ma wa kuma naru kuma makomar ku matabbatar ku wuta wa ma lakum min nasirin ko ba ku da wasu masu ba da gudunmuwa da zai tabbata a gare ku ba ku da mai taimako نعم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا نعم فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستحكمون نعم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين نعم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ubangiji ya ce zalikum wancanan ku hukunci da suka ji an yi muku da an da kuma tafasa ma ya tallahi kuduwa sakamakon saboda kun riƙi ayoyin Allah da izgili da wasan kun dauke abin wasan kun dauke shi izgili kun dauke shi jokin ne kawai wannan tatsuniya ce labarin kanzon kurege ne ake ba ku ba gaskiya bane wa zarrat kumul hayatid dunya rayuwar duniya nan ta yaudare ku ta ruɗe ku to da ɗan adam rayuwar duniya ta ruɗe shi zai ce kamar ya zo kenan kamar ta ba a hannu kamar a hannu ta take a halin za a iya ɗauke ran a shi. a halin yana saƙo, a halin ya shirya a halin bai shirya ba da wannan hare-haren da ake ta kaiwa tsakanin su isra'ila da iran da amerika da ina ne wani yana cikin tsakiyar jin daɗin sa ba abin zai sai dai ta rika da shi za ka fi lafiyar kenan kakan mutuwa ba su da wani tabbas ba wani jin daɗi da zai zama wai kamanta da lahira duniya ta yaudare sa duniya ta ruɗe sa idan ka ga mutane suna wani abun ko suna wani saɓon ko suna wata rawar ta fasadi ko suna wata maganganun na baka sai ka ɗauka kamar an ba su tabbas a duniya sau da duniya ta yaudare su duniya ta ruɗe su gururu na shaɗin ya yaudare su ubangiji ya ce faliyar ma la yukhrajuna minha to yau su ba za su fita daga cikin wutar ba wala Ha ta tabun ko ba za a karɓi tubansu ko karɓar excuse ɗinsu ba ko kusa annabi ya ce wallahi ma min musta'tabin ba'da al-mauti in dai an riga an mutu kuma malin mutu a kaji ba wanda za a karbi tubansa ba wanda za a karbi excuse ɗinsa da abin da Allah ya da shi alillahi alhamdu godiya ta tabbata ga ubangiji Allah ya gode wa kansa da kansa saboda yana son godiya wasu turori ma da godiya ya fara alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala alkitaba alhamdulillahi alladhi nazzala al-hujja kana ayoyi ubangiji ya ce falin lafil hamd Lallai kan godiya ta tabbata ga Allah ya biya kowa haƙƙinsa ya yi abin da ya dace ya sa kawo kowa da abin da ya yi a rabbi sama samawati ubangijin nan na sammai wa rabbi ardi ubangijin da ya mallaki ƙasar rabbil alamin ubangijin talakai duk wani halitta wala hul kibriya fi samawati wal ardi babu shakka ji da kai da nuna isa da ya kibriya dama na sani alkibir ya urida'i wal azamatu izari annabi yace Allah ya ce alkibir ya urida'i girman kai mai ma'ana girman kai nuna isa ba wanda ya isa ba Allah ba ita kuma kibir ya wa Allah ya yake izari ridai ma ya tuna ne wala azamatu ridai wa izari Kamar na za a nemi huma duk wanda yake zai cire min ɗaya daga ciki ya ba wa kansa a san ta hukun na da zan jefa shi a wutar zan gaba shi a wutar haka shi dan adam bai kamata ya girman kai ba bai kamata ya nuna isa ba to amma abin da girman kai take ɗauka shi ne nuna isa kuma baka isa ba baka je ko ina ba ko ba inda za ka Ba baka wuce rashin lafiya yanzu ta kama ka ba baka wuce yanzu a rufe ma mafi tsara ta ƙari ya ki zuwa a rasa yadda za a sai a kashe komai za a kashe a kan kai fitsari wallahi amma Allah ya barka za ka yi fitsari za ka yi komai bisa ganin damarsa nawa ka biya wannan kibir ya na Allah ne dan adam bai kamata ya da kanshi ba domin ya duba asalinsa sannan ya duba ƙarshen su kuma asalinsa alam na khalaqakum min ma'in kai daga wani ruwa ka halitta ta wula tantacce wanda ya samu jikin mutum ma sai ya goge sai ya wanke yana kyamarsa nan ne ba asalinka da ba san asalin margela ba sai sai daga saudiya ta zo ba an san haka an san kai daga inda ma ka fito ta ka kai da ko ne ne wallahi wannan ƙarshen kafan sai tsotsi ne za su ci kudaje ne da tsotsotsi da kwari za su zo su cinye ka wani iyazu billah wala hul kibir ya uti samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim Allah shine mabuwayi kuma mai hikima amin amin a wata tambaya yake wani yayi tambaya yake Allah na neman tsarin bayani akan wannan hadisi la da kulul jannata khabbun khabbun shine mai yaudara wato mutum da zai zama kan kowane wannan ala da filin ko marawaci mutum da yake mayaudari mahaɗinci ba su da gaskiya mai fuska biyu mai yaudara yanzu zai zai ya shirya ta ya karbe ma kuɗaɗenka ya kashe waya a neme shi a rasa kuma yana sane ya san kana ta nemansa ya riga ya yaudare ta yana ganin shi ɗan birni ne wala basilin ko kuma marowaci Allah ka tsare wannan gaba mu tsaya wannan ƙarshe eh, wannan bayanin masu ana ci gaba da neman taimakon marayu ya ce muna da kuɗi yanzu a hannu dubu ɗari biyu da saba'in da hudu da ɗari biyar da saba'in bayan abubuwan da aka so kenan na yadika da sauransu assalamu alaikum wa rahmatullahi